Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna so ku tambaya mana masana harkokin ƙasa da ƙasa kan yadda ƙasashen Mali da Burkina Faso ke shirin ƙulla yarjejeniya da ƙasar Rasha maimakon ƙasar Faransa. Ya lamarin zai kasance? Za a dinga koyar da rashanci ne a makarantun bokon ƙasashen? Ko za a ci gaba da amfani da harshen Faransanci ne? Ƙasashen biyu za su dinga amfani da takardar kuɗin sefa wadda ƙasar Faransa ke buga musu ne ko kuwa? Masu tambayar haɗin gwiwa Babandi Mamman Bande tare da tasu Unguwar Tudu da Magaran da Isuhu Madatti da alisarkin Yaƙin Ni'ima da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Profeso Hamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar ta Kano wanda ya ce. Da Mali dai da Burkina Faso a ƙasashe ne maƙota kuma rainan Faransa. Uh, suna fama da rigingimu na tashe-tashen hankali musamman wanda ake cewa 'yan alka'ida dinnan wanda suke samun ƙarin ƙarfi a wa'annan ƙasashe to wannan shi ya sa aka samu juyin mulki Uh, ita kuma faransa uwar gijiyar wa'annan ƙasashe uh, suna zarginta da katsalanda a cikin al'amuransu sannan wa'annan gwamnatoci da uh, suka juyin mulki na soja ba su samu karbuwa ba domin su yammacin turai suna alaka ne cewa ba su yadda da gwamnatin juyin mulkin soja ba sai dai ta fara hula to kasashen suna fama da wannan tashe-tashen hankalin wannan shi ya sa suka yi alaka da eh, rasha kuma su ta soja ce wanda za a tallafa suke neman taimakon sojan eh, ita rasha domin ah, su kawo eh, galaba su ci galabar wannan yaƙi a misali ita yanzu burkina faso wadda ita ce ta yi juyin mulki na bayan nan kusan wani 'yan alka'ida sun kwace fiye da rubu'in ƙasar wato ɗaya bisa hudun ƙasar suna hannun wa'annan 'yan alka'ida don haka yaƙin yana fitowa yana matsowa kamar zai kwace ƙasar wannan ya sa suka suna neman mamaye ƙasar mm. to alakar da suka shiga da ita ta soja ce a zo a taimaka su kawo wannan yaƙi sannan kuma ya tallafa wa gwamnatin ta samu gindin zama to ina ga wannan ba zai kai ga cewa faransa za a canza ta ba har a ce an cire yaren faransanci a koyar da rasanci har kuma a ce an canza kudin faranshi wannan frank da suke fama da shi ko sefa a ce an koma rubles ina ga ba za ta kai ga hakan ba da domin alakar ga iyayen da ta tsaya ma'ana ita wannan alaka za a iya cewa ta wucin gadi ce da zarar al'amura sun daidaita waɗannan ƙasashe biyu na sha'anin yaƙi nan za a iya cewa kuma za a rufe ta kenan na ga ko da ba a rufe ta ba a hankali dai za ta iya mm, raguwa ta mutu domin me domin ita ai faransa yadda tawa ƙasashen da tawa mulkin mallaka ta riƙe su ne gab tattalin arzikinsu yana faransa hatta kuɗin dai faransa ce take buga hannu sannan kuɗinsu na ajiya kowace faransa ta tilasta musu su ajiye aƙalla tamanin da biyar na kuɗinsu a kuɗin a bankunan faransa suna hannunta don haka kaga wa'annan ƙasashen ba za su iya juyawa ba ta yadda suke da sauƙi a ce sun koma eh, rasha to ita kuma rasha a siyasar duniya Ah, kaga bakuwa ce shigowa cikin irin wannan ba inda tawa mulkin mallaka sannan kuma ga yanzu rigimar ukraine din wanda ta sa aka sa mata eh, takunkumi wannan shi yasa ita kuma take neman gurin da za ta samu kafa ta karfi a guraren shi sa aka samu wannan ah, alaƙa tasu wasu na ganin cewa to eh, anya faransa za ta iya zuba ido misali har ma wannan alaka da burkina faso da mali eh, suke kokarin kullawa da ita rasha ta yi wani tasiri misali a gaskiya inda faransa ta wa eh, kasashen da ta na riko gab zai yi wahala domin ba wannan ne karo na farko ba an sa samun kasashe na renan faransa wanda za su yi bore su karkace za ka ga ko a hankali

ko dai faransa ta sa a yi bore ko kuma ta fito karara ta yi juyin mulki yanzu misali lokacin da aka samu thomas sankara kaga shi ma ya kawo gwamnati mai eh, ra'ayin gabade-gabade wanda ba sa jituwa da faransa amma kaga a hankali faransa ta bi ta zo ta yi eh, yadda ta yi ta kutu-kutu aka samu kamfore mataimakinsa ya ture shi ya zauna shi ma da kamforen ya zame masu za su ga liability suka yi yadda za a idan haka ita faransa tun da yarjejeniya ma ta siyasa banda ta um, soja banda ta tattalin arziki tana iya juyawa ko ba ta fito a fili a yanzu a karara ta yi ba amma tsawon lokaci za ka ga ta yi yadda ta yi ta ture wannan gwamnatin ko kuma ta sa gwamnatin ta juya ta tilasta ta ta juya alƙiblarta ta koma yadda ake so a da. Mm, to amma wannan watakila yunkurin da su mali da burkina faso suka yi tun da watakila ita faransa ta lura da dalilan da suka sa wannan yunkuri Um, ba ka ganin zai sanya watakila ta ta yi karatun tanus nutsu watakila ta yi wani abu wanda zai daɗaɗa musu ai ba daɗaɗa musu za ta yi ba eh, duk yadda za ta yi shi sa na ce ma duk yadda za ta yi ta ga ta jawo wa'annan ta mai da su sun zauna cikin layinta za ta yi dalili ko ne ai ita faransa tana faɗa cewa idan fa shugabannin faransa kai suna faɗa in har dai faransa za ta rasa wa'annan ƙasashe to ita kanta tattalin arzikinta zai yi kare domin a kan nasu yake ta tilasta musu a gurinsu suke aje a faransa suke aje kudinsu don haka ba za su so su kauce ba dabara za su yi ta siyasa za ka ga a hankali za su yi kokari su ga yadda suka yi suka juyar da wannan abu karbuwarsa domin yanzu suka fito suka ce za su yi boran zai yawa saboda talakawa matsin da suke ciki ya sa suna maraba da wa'annan gwamnatocin soja su kuma gwamnatocin da suka hau na soja su ma suna tsoron kasi matsa a zo a kai ga musu juyin mulki da haka a siyasance da diplomasiya za su so yadda za su samu karbuwa ne a hankali duk kasashen faransa haka aka gani to wannan batu na zuwa ne kamar yadda profesa ya magana a daidai lokacin da ita rasha ke yaki da ukraine wanda kuma ya sabbaba al'amura da dama musamman ta fuskar tattalin arzikin duniya wancan yaƙi na rasha watakila ba zai sa yi wani tasiri ganin cewa kamar kasashen duniya ba sa so ita rasha ta je ukraine din kuma ta je kuma gashi yanzu wasu kasashe a afirka suna kokarin kulla alaka da ita Na'am, eh wannan abin na rigimar ta Ukraine a gaskiya zai farfado da yakin cacar baki da ake aka yi shi tsakanin gabashin turai da yammacin turai cewa in ba sa ka ci ba ita Afirka ɗin za ta samo guri ne na gwada kwanji da karfin wa'annan manyan kasashe za ka ga ba sa ka ci ba a faransa da turawan yamma za su goyi da wani bayan bangare su kuma rasha su goyi da wani bayan bangare a tada rigingimu a cikin wannan na ɗaya kenan sannan na biyu za ka ga cewa yadda ake tafiya ɗin na, taso da wannan rigingimu su turawan za su yi ƙoƙari su ga sun dakile ƙarin ƙarfin rasha a afirka su kuma rasha tun da yanzu take shigowa za ta yi ƙoƙari ta ga ta samu abu kamar yadda ya faru a da an ka duba irin yadda aka faru a irin su angola su namibia rasha ta ɗau da cuba su ɗau wani ɓangare wannan kuma su ɗau wani ɓangare a kawo abin da ake cewa yaƙin proxy wato na ka samu eh, yaranka ka sa su su su rinka ba kowanne ringa ba wani bangare makamai da taimako suna ah, gwabza wannan rigima tsakaninsu. kenan za a iya cewa ita rasha wannan tayi ko kuma wannan neman tallafi da burkina faso suka yi da rasha daga wurinta kamar ita wata dama ce a wurinta na gwada wannan kwanji kenan za a iya cewa a nahiyar afirka kwarai mm, da gaske wannan dama ce da ah, eh, ta ƙara samu ta shigo cikin yankunan afirka musamman wannan bangare na sahel wanda ita ba ta ciki kaga wannan zai ba ta dama haka an ka lura ma ai yanzu china ita ma tana shigowa afirka ita kuma ta fuskar tattalin arziki take shigowa ta ta ba da eh, abubuwa eh, daban eh, bashi ne ya yi sauki ba irin na wannan ba ta shigo ta yi tallafi ta ne don kowace tana neman ƙara karfinta eh, a wani tasirinta a wannan bangare kuma kamar yadda na faɗa ɗazu ita yanzu wannan wannan gurare za ka ga rigimar ta zafi domin har amerika ma ta fito tana cewa duk kasashen da suka yi wannan sai dai su zaɓa zaɓi ne ko su ko wa'annan don haka kaga magana ce wanda har suke batun za su yi amfani da takunkumi da wane ne tsakaninsu a kan kasashen da suka tafi wajen rasha su kuma rasha za ka ga suna ta neman yadda za su ba wa'annan kariya da ƙarin ƙarfi eh, don kar su A rasa su daga hannunsu To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Farfesa Kamilu Sani Fage da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya ba da hannu Salaman Abu da mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.